kamar dai kungiyar malaman jami'o'i ta asu ita ma dai kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato nas ta ɗora laifin ne kacokan a kan 'yan siyasa waɗanda kungiyoyin biyu suka ɗora wa laifin son kansu tare kuma da yin shakulatin ɓangaro ga duk wasu harkoki da bai shafe su ba ita ma dai kungiyar ta ɗalibai ta ƙasa ta baiwa gwamnatin tarayyar najeriya kwanaki 21 da ta sasanta tsakaninta da kungiyar malaman ta asu ko kuma ɗaliban su sa kafa wando ɗaya da gwamnati ƙungiyar ɗaliban da ta yi barazanar tsayar da harkokin gwamnati in har kwanaki ashirin suka cika ba tare da gwamnati da kuma ƙungiyar asu sun shawo kan lamarin ba to koya wannan yajin aikin ya shafi wasu ɗalibai na jami'ar lagos ga dai abin da wasu su ke cewa sunana umar usman askira kai mu kan mu ɗalibai ba mu ji daɗi da lamarin abun ba kuma wallahi timetable mana exam ya fito akan za mu fara exam takwas ga wannan watan muna shirye-shiryen exam gaskiya mu ɗalibai ba mu ji daɗi ba sosai ba mu ji daɗi ba to sun ce suna wannan yajin aiki ne domin matsalar taɓarɓarewar ilimi a jami'o'in nan ko ba ku ganin ya taɓarɓare kuma ya kamata gwamnati wani abu eh a gaskiya gwamnatin tarayya ya kamata ta saurare su su zauna a teburin shawarwari su yi solving din problem nasu gaskiya ya kamata a saurare su amma mu ɗalibai mu abun bai mana daɗi ba gaskiya am Dami Adefemi they just declared the strike this morning like we got convey a message uh, that um, we should not have lectures, there should be no tests, no compilation of results, and also we just have to keep waiting. Ita wannan ɗaliba ta ce sunana Dami Adefemi kuma ko kaɗan ban ji daɗin wannan yajin aikin da ƙungiyar ASU ta fara ba a yau ɗinan ne aka umarce mu da mu fice daga mu kuma an dakatar da duk wasu harkoki na koyarwa kama daga jarabawa da kuma ba da darussa a martanin farko dai da gwamnatin tarayya ta bayar game da wannan yajin aiki ma'aikatar ilimin tarihin najeriya ta hannun kakakinta mrs chinanye homa ta ce gwamnatin tarihin najeriya na ci gaba da tattauna domin gano bakin zaren warware wannan rikici kuma ko a watan janairun bana sai da ministan ilimi malam adamu adamu ya kafa wani kwamiti na mutum goma sha shida domin ci gaba da tattauna a yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa a shekara ta dubu biyu da tara. baban ya jibrin amurka daga Legas.